Masu sauraro mu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna Sunana Sarfil Hashin Gumel tare nake da baba ya ko makere da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. a yau juma'a masar ta tura da wata babbar tawaga zuwa ƙasar isra'ila da fatan kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da hamas a gaza in ji wasu jami'an misira guda biyu shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya yi gargaɗi a yau juma'a cewa kwace babban tashar nukuliya da ƙasar rasha ta yi yana barazana ga haddasa bala'in turirin rana a daidai lokacin da ƙasar ke bikin tunawa da bala'in nukuliya na chernobyl a shekarar 1986 kasar burkina faso ta dakatar da shirye-shiryen murya amurka da na bbc afirka na wani dan lokaci bayan yada labaran da suka shafi wani rahoton kungiyar kare hakkin bala'adama ta human rights watch da ke zargin sojojin burkina faso da cin zarafin fararen hula to kana labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa al'ummomin yankin alawa na jihar neja da ke fama da barazanar boko haram na kokawa game da janye sojoji da aka yi daga yankinsu. su abin sai ya ba mu mamaki yana ya kuma tara mana da hankali shi ne dai muka yi kokari muka yi hira da wasu kananan sojoji sai suke nuna mana cewa an zo kwatan su ne to muna jin haka ne kowa ya koma gida ya ce ma iyalin shi kowa ya shirya daga nan za a ji cewa gwamnan jihar jiga da ke halarta wani taron tsaro a nan amurka ya bayyana abin da gwamnatin sa ke yi don farfadowar darajar ilimi a jiharsa da muka hau ah, sai muka duba ita kanta ma'aikatar ilimi din muka ga cewar yadda take da girma watakila abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata saboda ka sai muka kasa ta biyu muka yi ma'aikatar ilimi ta matakin farko da kuma ma'aikatar ilimi ta ilimi mai zurfi to daga nan za mu kawo muku shirin da dan gari shirin da gidajen rediyon vision fm na sokoto zai kama mana a yau sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke aiko mana ta imel idan lokaci ya bamu dama to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum ga labaran duniya kashi na farko. A yau Juma'a Masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa Isra'ila da fatan kulla yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da Hamas a Gaza, in ji jami'ai biyu. A lokaci guda kuma ta yi gargaɗin cewa farmaki da Isra'ila ke niyan kaiwa a birnin Rafa na Gaza da ke kan iyaka da Masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyar yankin. babban jami'in leƙen asirin masar abbas kamel ne ya jagoranci tawagar kuma yana shirin tattaunawa da isra'ila akan sabon shirin tsagaita buɗe wuta mai ɗorewa a gaza in ji wani jami'in masar wanda ya nemi a saka sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba yayin da yakin ke ci gaba da rincaɓewa ana samun karuwar matsin lamba daga kasashen duniya kan hamas da isra'ila don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tattaunawar ta yau juma'a za ta mai da hankali ne da farko akan iyakance musayar mutane da hamas ke garkuwa da su domin sakin fursunonin falasdino da kuma mayar da wani adadi mai yawa na falasdinawa da suka yi gudun hijira zuwa gidajensu a arewacin gaza tare da takaita dokokin zirga-zirga a kansu in ji jami'in na masar a hali da ake ce kuma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta harba makami mai linzami da makamin atilari a kan ayarin motocin sojojin isra'ila a yankin da ake takaddama a kai a kan iyakar kasar inda suka kashe wani farar hula na isra'ila in ji kungiyar da kuma sojojin isra'ila hezbollah ta ce mayakanta sun yi wa ayarin motocin kwanton bauna ne dab da tsakiyar daren jiya alhamis inda suka lalata motoci biyu rundunar sojin isra'ila ta ce harin na kwantar bauna ya raunata wani farar hula na isra'ila da ke aikin samar da ababen more rayuwa kuma daga baya ya mutu sakamakon raunuka da ya samu fadan da bai yi tsanani ba da ake gwamzawa akan iyakan isra'ila da libanan ya sha yin barazana ga sake barkewa yayin da isra'ila ta kai hari kan mayakan hezbollah a 'yan watannin nan dubun dubatar mutane ne suka rasa matsugunansu a bangarorin biyu na kan iyaka a bangaren isra'ila kuma faɗan kan iyakan ya yi sanadin mutuwar fararen hula goma da sojoji biyu yayin da a bangaren libanan aka kashe fiye da mutane 350 da suka hada da fararen hula 50 da 'yan hezbollah 271 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi gargadi a yau juma'a cewa kwace babban tashar nukuliya da kasar rasha ta yi yana barazana ga haddasa bala'in turilin rana a daidai lokacin da kasar ke bikin tunawa da bala'in nukuliya na shenobel a shekarar 1986 To nan ba da jimawa ba, baba zai sake damar da karshen labarin duniyar. Amma kafin nan, mazauna yankin alawa na jihar Neja na ci gaba da tserewa daga gidajensu. saboda janye sojojin najeriya da ke yaƙi da mayakan boko haram da aka yi a yankin lamarin da ya sa al'ummomin yankin ke kwashe iyalansu don yin gudun hijira saboda ayyukan 'yan ta'addan na ci gaba da ta'azzara a yankunan nasu wakilinmu mustapha nasir batsari na ɗauke da wannan rahoton Ɗaruruwan mazauna yankin Alawa ta ƙaramar hukumar Shiruru a jihar Nijar Najeriya ne ke ci gaba da tserewa daga gidajensu. A sakamakon yadda mayakan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da tafkata asarsu a wannan yanki. Rahotanni daga yankin na Alawa dai na nuna cewa hatta sojojin da aka jibge a ƙaramin sansanin sojoji na alawa a cikin daren laraban nan da ta gabata sun kwashe kayansu sun bar wurin wani mazaunin yankin da ya tsallake rijiya da baya kuma ya nemi a sake sunan shi ya ce ƙasa da mako guda kenan mayakan na ƙungiyar boko haram ke ci gaba da tafka ta'asarsu inda suka kona garuruwa kimanin biyar a yankin sannan suna ci gaba da dasa bama-bamai a kan hanya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Fito sallah asuba sai muka ga suna ta sa tent tent nasu na kam suna dismantling nasu dama sun zo da wasu trucks manyan truck empty suna ta loda manyan bindigunsu da suka kakkafa da sauransu abin sai ya ba mu mamaki yana ya kuma tare mana da hankali shi ne dai muka yi kokari muka yi hira da wasu kananan sojoji sai suke nuna mana cewa an zo kwaton su ne to muna jin haka shi ne kowa ya koma gida ya ce mai iyalin shi kowa ya shirya da min babu yadda za mu na gari wannan gari babu sojoji to sai sa kowa yanzu ga yana kan hanya ne yana dawo da iyalin shi inda ya ga zai iya zuwa bom bom ne kowane lokaci a hanyar bom bom su sojojin ai sun sha taka nan bom din boko haram din ga duk kauyukan da kace ne sun tatta da kauyukan nan babu sauran mutane a kauyuka yanzu kaman garuruwa nawa suka kona wannan yanki akwai samunaka akwai da ake ce ma samunaka akwai inda ake ce ma kaliya akwai sangon sarkin noma duk wayannan kauyukan yanzu na gaya maka babu su sun kashe mutane sun kona gidaje rahotanni dai sun nuna cewa ko baya ga kashi sojoji shidda a ƙarshen makon da ya gabata a ranar litinin ɗin nan ma wasu sojoji guda biyu sun mutu sannan kaftin guda na sojojin ya yi mummunan rauni a sakamakon bom da motar su ta taka a zantawarsa da muryar amurka shugaban na ƙaramar hukumar shiruru a kilukuta ya ce tashin sojoji daga wannan yanki ya ƙara jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Amma muna kira inda zama mataimakin gwamna madadin gwamna yau ya kira ni wala mu gama waya da shi kenan yanzu yake gaya mini mu kwantar da hankali ya riga ya ya tura kukan shi kuma yana kuma ta cewa kukan shi zai karbi inda za a bar wa na jami'an tsaron sannan mu matakin da zamu doka kan lamarin. saboda haka ina kira ga mutanen mu na wurin a yi tawakkali ga Allah jarabawa ga daga Allah ne kuma Allah kuma zai nuna muna hanyar mafita cikin lamarin kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar sojin Najeriya akan cire sansanin sojojin na alawa domin kuwa kokarin samun hedikwatar sojojin Najeriya ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Ƙasar Burkina Faso ta dakatar da shirye-shiryen murya Amurka da na BBC Africa na wani dan lokaci bayan yada labaran da suka shafi wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Human Rights Watch da ke zargin sojojin Burkina Faso da cin zarafin fararen hula. A jiya Alhamis ne Majalisar Kolin kasar ta sadarwa ta ba da umarnin dakatar da sake yada shirye-shirye da kuma dakatar da shirye-shiryen gidajen rediyon kasa da kasa na tsawon makonni biyu. haka zalika aka dakatar da shiga yanar gizo na dandalin bbc da voa da human rights watch a cikin burkina faso a yayin da take watsa labarai kan rahoton na human rights watch muryar amurka ta nemi jin ta bakin jami'an burkina faso da dama amma bata samu ansa ba muryar amurka ta yi tsayin daka kan rahotonta game da burkina faso kuma tana niyyar ci gaba da bayar da cikakken bayani akan ayyukan kasar burkina faso karkashin mulkin soja a cikin 'yan watannin nan ta dakatar da wasu kafafen yada labarai na yamma ciki har da gidan talbijin faransa lci da france 24 da france radio mai watsa shirye-shiryen rediyon faransa ga duniya ko france international da jaridan faransa ta le monde da mujallar faransa juan afrique Baba Yakubu Makiriki ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suke halartar wani taron neman bakin zaron warware rikicin da ke faruwa a jihohinsu a nan Amurka. Na zanta da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Umar Namadi inda na fara tambayar sa menene fa'idar wannan taro da ya kasa a nan birnin Washington DC. to alhamdulillahi ka dai san abin da yake faruwa a arewacin najeriya musamman wanda ya shafi harkar tsaro kuma a matsayinmu na gwamnonin arewacin najeriya arewa maso yamma na najeriya muka zauna muka ga cewar ya kamata mu sama kama mafita a cikin wani al'amari duk da cewa ga abin da gwamnatin tarayya take yi kuma ya kamata mu ma mu ba da gudunmuwar mu so muka zauna muka nemi a wannan cibiyar samar da zaman lafiya ta kasa da kasa domin mu zo mu tattauna da su mu gaya musu matsalolinmu su kuma da yake suna da masaniya akan abubuwa da yawa irin wannan suna da masaniya akan kasashe da yawa inda irin wani abubuwan suka faru so mu samu mu tattauna da su mu ga cewar ya za a yi mu samu fita so muka haɗau da mu guda bakwai na arewa maso yamma sannan akwai kuma arewa ta tsakiya akwai niger akwai benue akwai plateau su ma da ke suna fama da irin wannan abun suka zo muka taho tare da su gabaki daya su kusan mu goma ne muka zo babban makasudin zuwan mu shine mu tattauna matsalar harkar tsaro a wannan jihohi namu kuma mu ga yadda za mu samu mafita cikin yadda ubangiji ya excellency tun hawanka wato wannan kujera taka me za ka ce kunyi don haɓaka ilimi a jihar jigawa to alhamdulillah uh, kamar yadda ka sani ilimi shine gishikin zaman duniya kuma mu a matsayinmu a jihar jigawa mun ba ilimi muhimmanci fiye da yadda ake tunani domin na farko dai abin da muka yi da muka hau uh, sai muka duba ita kanta ma'aikatar ilimi din muka ga cewar yadda take da girma watakila abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata saboda sai muka kasa ta biyu muka yi ma'aikatar ilimi ta matakin farko da kuma ma'aikatar ilimi ta ilimi mai zurfi su wanda ake kira basic education da higher education so wannan ya ba mu damar cewar abubuwa su rika tafiya yadda aka saba musu so da muka zo wannan da muka muna bayan mun yi wannan sai muka ga cewar to da aka zo kasafin kuɗi na wannan shekarar abinda muka yi shine sai muka ci to shi harkar ilimin nan yana ɗaya daga cikin ƙudurinmu guda goma sha biyu saboda haka sai muka ba ilimi kashi mai tsoka kusan kashi 32 bisa na kasafin kuɗinmu na shekara ta 2024 eh, harkar ilimi aka bayar sannan daga farko muka ga cewar to sai muka sa aka yi mana sabe aka bi diddigi shin miya matsayin ilimi yanzu a jihar jigawa a kowace makaranta da take jihar jigawa aka samu wani malamai nawa ne a wannan makarantar ɗalibai nawa ne a wannan makarantar ya azuzuwan makarantar suke ya kujeru suke a makarantar duka sai da muka samu wannan kididdigar na gaba ɗaya makarantar da suke jihar jigawa so wannan ya bamu damar cewar to yanzu mun gane matsalar da take a kowace makaranta saboda haka wannan ya bamu damar muka fara aiki yanzu nan na gama daga zuwa shekara ɗayan nan kusan za ga cewar kusan kashi 40 zuwa hamsin na waɗannan matsalolin da muka gano kusan mun gama da su da mun bayar ayyuka ana na ana gyara makarantu ana gyara makarantu ana dukkan abin da ya dace domin a daimar da makarantun nan su zama yara za su iya shiga su karatu a cikinsu. gwamnan jihar jigawa kenan alhaji umar nabadi mun gode wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a ga sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agoma na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Yanzu kuma sai shirma na gaba. Mai saurare barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da ɗan gari, shirin da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. sunana Lawal Aliyu. A cikin shirin na da ɗan gari za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke ƙaramar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru 200. Mun tattauna da uban ƙasar Kilgori ya kuma fara da bayyana mana sunansa. Sunana Dr. Muhammad Jabi Kilgori, sa'in dole Osmaniya, sina kansala a majalisar mai arama sarki musulmi kuma King Maker kuma a wan ƙasa a kilgori wadda take cikin ƙaramar hukumar yabo na jihar sokoto wannan gari na kilgori menene tarihin shi to tarihin garin kilgori dai wanda ya asasa shi shine ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake na ɗaya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga puta toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu shi na ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mu mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu shi ibrahim mai tuta da suka zamna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su ta su ci gaba da suwa da suwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke so shi ita kasar kilgori farkon zaman shi ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce madagel lokacin da dan fodiyo yana a nan garin sifawa to har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaliru to shi lokacin sadda aka yi bore na saturu sai aka rarraba su 'yan majalisar mai alharma aka kai shi mai tuta ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga dagel gari da aka ce ma kilgori domin su kula da al'umma saboda a rage bore da ga turawa a lokacin da aka fara don haka ga wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan kasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka kara ma garin kasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi ibrahim mai tuta a kodin suka aure suka wani daya daga cikinsu muhammadu ya armi ɗaya dan hodiyo sannan kuma shi ma ah, sa'i umaru ya armi ɗaya sarkin musulmi a tiku so lokacin akan ba da bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da gama girmamawa haka don haka wannan gari ya kafa tun lokacin kuma a yanzu kamar yadda na faɗa yana nan karamar hukumar yabo mahi yawancin mutane da suke cikin wannan gari a fulani da hausawa da kabawa da gobirawa da sauransu asalinsu noma da kiwo Eh, da sana'o'i daban-daban suke yi na ci gaban al'umma me yasa ake kira wannan sarauta sa'i to sa'i kamar yadda aka sani sa'i wanda yake eh, title ne matsayi ne na hidda zakka a lokacin daular usmaniya shi wanda an mu'assasar na wannan sarauta ta kilgori sai ibrahim mai tuta shi yake da haƙƙi na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko ya noma shi ka zuwa ya hidda hakkin allah wannan zakka sai ya yi suwa sai a kawo nan bagire kamar shi arke da baitul inda za a zo a tara wannan zakka kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a basu zakka kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi shehu mujaddadi ya basuwa jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi eh, wayanda suka kafu shin menene kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi to kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take don haka eh, tana cikin kware da dausayi da fadama da wurin kiwo da wurin noma don haka garin kilgori ƙasa kilgori ana ce mata kilgori birnin duci gewa take da duci kuma gari ne na eh, hillani da hausawa da kuma eh, masu noma da kiwo kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana. Uh, gashi kai ne uh, sa'i na goma mm. shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar daular usmaniya to daular usmaniya kamar da ka faɗa dai da kakanninmu duka wanda suka rika sa'i tun na farko ibrahim mai tuta har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa daular usmaniya tare da su an kai da gudunmosu da ba da goyon bayansu kuma wanda mai asasa sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka bashi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaƙi shi yake ɗauke da tuta kasan yaƙi lokacin za a yi yaƙi ko ana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba akwai wanda suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba ɗauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi a front line commander wanda a gaba wanda idan ana son ai advance a ci gaba shi zai da tuta a gaba idan ana son a karya ko a yi dama ko a hagu shi za a ba umarni ka san ga yaki akwai commander wanda yake dauke da tuta sannan akwai tiyata komanda wanda shi ke ba da umarni ga abin da za a yi so shi mai tuta ibrahimu shi ne wanda a dauke da tutar jihadi ta dan hodiyo kuma duk yakukan da aka yi shi yake dauke shi yake kan gaba shi mahaziki ne mayaki yana da takobin shi yana bisa doki kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daular kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aiki na dauka tuta duk sarakunan musulunci da aka yi to ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na kilgori kwarai eh, dukkan su kaga shi daga baki daga shi shi ibrahim mai tuta shi asasa wannan sarauta da shi don saboda shi a ɗaya daga cikin rabai kuma aminan dan hojo don hakan ga da gare shi sai ɗanin muhammadu sai kuma kanin muhammadu umaru sai wanda haliru haliru shi hicen da ya yi eh, umaru shi ya hice saboda lokaci ne an kaci shi shina ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a tahiru amadu da aka zo aka gwabza a giginya shi shina ɗauke da tuta ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaƙi ba wani turawa ba su ci ba kuma dundunar ci sarki musulmi a su suka shawara cewa su za su yi hijira su yi su ta makka suna kan tahiya su kuma turawa su haka akwai hadari in sun ka basu sun ka tai sun attaya su shiyo shirya su taho su sake mai da matani don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma burmi can kasar kasar ah, adamawa inda yake a nan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karamar hukumar funuka eh, yanzu haka akwai hubba da can inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin rundunar shi sarki musulmi attahiru da kuma turawa to nan ne aka suka kashe shi da shi da sa'i umaru sauran runduna suka wuce suka ta har sudan yanzu su ne suka kawo wani gari da ake ce mai yurno a can sudan so shi wannan sa'i umaru shi ya yi fice saboda gare shi ne aka yi wannan yaƙi yaƙi kuma suka yi wannan ƙarhin eh, imani suka huskanci tura kuma suka yi jihad suka yi hijira suka tafi to da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan sai aka ba dan shi haliru eh, shi aka shi aka ba aka ba shi wannan eh, wannan sarauta ta sa'i to da gare shi sai wanda an mahashi na sa'i abubakar wanda shi kuma lokacin shi turawa suka mai da tuta da suka yi jaki can burmi aka ci eh, aka samu wannan akasi sai suka tahe da tutar to lokacin salon amadu shi kuma na sai abubakar aka dawo da tutar 1960 da sararona ya zo Eh, sarauniyar ingila ta zo ta ba sardauna tuta sardauna ba sarki musulmi abakar tuta shi kuma sarki musulmi abakar ya ba mahina sai abakar su waɗanda su suka yi fice cikin masu sarauta kilgore daga cikin goma ɗin da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na kayi magana akwai al'ummomi daban-daban da kace kabawa da fulani da sauransu eh. ya zamantakewar su take tsakani a zamantake su lahiya lau take ai shi kasan zamantakewa tun zamanin jihadi ai duk ga mutane suna tare da dan hodiyo da yawan su wasu adarawa wasu gobirawa wasu nan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi don hakan ga lafiya lau suke yan uwan juna akwai auratayya akwai bahinta akwai kuma eh, ci gaba kwarai da gaske domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni kaga babu wata matsala a halin yanzu to wani kira za ka yi ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya to muna ƙara kira ga al'umma da a ci gaba da kula a zaman lafiya ya yi komi ya yi sarki ya zama dan sarki don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zan musamman tsaro ya zama kowa yana faɗaki yana ba da gudunmawa ga harkar tsaro yana ba da gudunmawa ga harkar ilmi ilmi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba mai saurare ƙarshen wannan shiri kenan na da ɗan gari inda muka ji tarihin garin kilgori da sarautar sa'in daular usmaniya a madadin gidan rediyon muryar amurka da ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon vision fm sokoto lawal aliyu ke muku fatar alheri To madalla a gaida lawal aliyu daga vision fm sokoto yanzu kuma lokacin da zan zaƙullo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu aiko mana ta imel. To sakonmu na farko a yau cewa idan shugabannin Najeriya suna son dawo da wato sun so dawo da tallafin mai su farfaɗo da darajar naira kuma su inganta matsalolin tsaro da ƙasar Najeriya ke fama da ita. Hakan zai jefa ta makoma mai kyau. Sako daga Malam Umar kan baya wuri. sai kuma sako da fito daga ilyas yakubu dagawa daga jihar bauchi najeriya mamba kungiyar muryar matasan afirka tare da isa jikan mai saje toro da sunusu madattai da magaran da haddabu mai kwamfuta mai yama da bulama chelumi galaba suka ce suna kira ga gwamnatin najeriya da ya kamata gaggauta matsalar tashin farashin man fetur a gidajen mai na najeriya daga karshe suna fatan allah ya sa wannan kira nasu ya kai ga inda ya dace a tashi lafiya amin summa amin Sakonmu na gaba ya fito daga Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa. Ya sallama ya ce da fatan kowa yana lafiya yana addu'a Allah ya kama na zaman lafiya a mu Nijar da Najeriya har ma da ƙasashen Afirka baki ɗaya. Amin summa amin. abin da ya sauka kenan ga sakonnin masu sauraro to kafin mu karkare shirin yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A yau Juma'a Masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa Isra'ila da fatan kulla yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da Hamas a Gaza, in ji jami'ai biyu. A lokaci guda kuma ta yi gargaɗin cewa farmaki da isra'ila ke niyan kaiwa a birnin rafa na gaza da ke kan iyaka da masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyan yankin babban jami'in leƙen asirin masar abbas kamel ne ya jagoranci tawagar kuma yana shirin tattaunawa da isra'ila akan sabon shirin tsagaita buɗe wuta mai ɗorewa a gaza in ji wani jami'in masar wanda ya nemi a sa kai sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba a hali da ake ce kuma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta harba makami mai linzami da makamin atilari a kan ayarin motocin sojojin isra'ila a yankin da ake takaddama a kai a kan iyakar kasar inda suka kashe wani farar hula na isra'ila in ji kungiyar da kuma sojojin isra'ila hezbollah ta ce mayakanta sun yi wa ayarin motocin kwanton bauna ne dab da tsakiyar daren jiya alhamis inda suka lalata motoci biyu shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi gargadi a yau juma'a cewa kwace babban tashar nukuliya da kasar rasha ta yi yana barazana ga haddasa bala'in turirin rana a daidai lokacin da kasar ke bikin tunawa da bala'in nukuliya na chernobyl a shekarar 1986 dakarun rasha sun kwace tashar makamashin nukuliya ta saprozia da ke kudancin ukraine a kwanakin farko na mamayar da suka yi a shekarar 2022 bangarorin biyu na zargin juna akai-akai da yin barazana ga tsaron wurin cibiyar nukiliya mafi girma a nahiyar turai to madalla a gaishe ka masu raro da haka ne makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da shirin mu na dare zamu dare karfe tara da rabi a wagon najeriya nijar kamaru wanda ya daidai karfe 8 da rabi a wagon gmt da ghana kafin mi sallama muna mika sakon taya murna ga dan makoyan gumel bisa aure da ɗansa shamawili muhammad da amaryarsa aisha abdullahi wanda za a yi gobe asabar idan Allah ya kai mu da karfe biyu na rana a masallacin kofar mai martaba sarkin gumel. Allah ba da ikon gudanarwa lafiya kuma bayan masu aure zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Yanzu kan da babaya ko makeri da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada da bada bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau saida Hamdon. Daga nan birnin Washington DC ne da hashin gumel ke cewa Assalamu alaikum amma ga shirin yau da gobe na nan tafi.